Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi bayan kun gama jin labarin duniya za mu leƙa jihar adamawa mu ji wainar siyasar da 'yan jam'iyyar pdp suke toyawa kada kuma a mance salihu garba zai gabatar da da rashin tayi sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu mu kuka bayyana assalamu alaikum jama'a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe talata akan gwajin makamin mai linzami da kuriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan kasashen amurka da japan da koriya ta kudu ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da pyongyang din ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami a jiya lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda ka iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama da safiyar yau litinin ne koriya ta arewa ta ce ta yi nasara wurin kera sabon makami mai cin dogon zango a wani gwaji da shugaban kasar kim jong-un ya sa ido da nufin tabbatar da girma da nauyin makaman na nukiliya kamfanin dillancin labaran kasar na kcna ya ce an harba makamin ne ta sama yadda ba zai shafi tsaron kasashe makwabta ba kuma ya yi tafiyar kilomita 787 da nisansa ya kai tazaran kilomita 2,111 ta sama kamfanin dalancin labarai na kcna ya rawaito shugaba kim yana zargin amurka da tsoratar da kasashe da ba su da makaman nukiliya kuma ya kashe ga amurkawa da su daina bahaguwar fahimta akan wannan batu yana cewa gaskiyar lamarin shine bangare da take gwaje-gwajen na makaman yana cikin yankinta na koriya ta arewa 'yan sandan turai sun ce kutsen na'ura mai kwakwalwa ya yana daban akalla ma'aikatu 100 a kasashe 150 a duniya tare da saka cutar kwamfuta a kan kundin bayanan ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu yin kutsen da yake hira da talabijin itv a ƙasar birtaniya akan wannan batu daraktan 'yan sandan turai rob wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutanen da wannan kutsen ya shafa zai daɗa karuwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau litinin ya zuwa yanzu babu wani rahoto da ya tabbatar da ana samun nasara a kokari da ake yi na gano wanda ya shirya wannan aika-aikan masana tsaron na'urar kwamfuta sun tabbatar wa ɗaiɗaikun mutane da suka sabunta na'urorinsu cewa sun tsira sun kuma ba da shawarar cewa waɗanda cutar kwamfuta ta kai hari akan na'urorinsu kada su biya kuɗaɗe da masu kutse suke nema da gare su wanda ya kai dala ɗari uku waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan amurka ta fbi bayan da shugaban amurka donald trump ya sallami shugaban na fbi james comey a makon da ya gabata gwamnati ta yi tambayoyi ga mutane takwas wanda ake niyyar zaba su aikin kuma shugaba trump ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar kasar ranar juma'a a balagurunsa na farko zuwa kasar waje tun bayan da ya zama shugaban kasa trump ya faɗa wa waɗanda ake musu binciken cewar za a gudanar da binciken cikin gaggawa an fara musu tambayoyi ne akan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu amma dai shahararrun mutane ne masu mutunci kuma gwanaye wannan shine abin da ake nema ga shugaban hukumar fbi a halin yanzu batutuwa da suka shafi shugaban kasar suna ci gaba da mamaye labarai kuma yana kara jan hankali a kan 'yan majalisar dokoki na bangarori biyu masu sukar matakin da ya dauka a makon da ya gabata yana musayar bayanai daga fadar white house yana akan yana bayanai akan wato sallama da kuma sakon twitter na barazana wanda yake yin kashedi ga komi da kada ya bayyana hirarsu da ka da ya iya ɗauka a faifai ga manema labarai wata kungiyar 'yan bindiga Ivory Coast ta kaddamar da wani hari don kwato yankin birnin tsakiyar birnin na ƙasar wato buwake kenan daga sojojin gwamnati bisa bukatar basu wasu kuɗaɗe da aka alkawaranta musu kuma ba a cika ba akalla mutum ɗaya ne ya mutu kuma rahotanni sun nuna cewa sama da mutane 20 ne suka jikata biyo bayan watsi da kashedi da 'yan tawayin suka yi cewa kowa ya zauna a cikin gidansa har yau da babu wata sanarwa daga ma'aikatar sojin ƙasar akan nasarar kwantar da wannan tarzomar wani soja da ya bijire ya ce sojojinsu ba za su ajiye makamai ba suna jiran kuma dakarun gwamnatin sojojin gwamnatin dai sun kwace buwake ne birni mafi girma na biyu a ivory coast a ranar juma'a galibin sojojin tsofaffin 'yan tawaye ne da aka ɗauke su aikin soja bayan wata takaitacciyar tarzoma a cikin watan janairu an yi wa 'yan tawayen alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe idan suka ajiye makamai amma gwamnatin ƙasar ta ƙasa cika wannan alkawarin. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa a wajen wani taron manema labarai a yola kusoshin jam'iyyar pdp daga yankin michika sun kokari ta watanni da ke cewa sun bar koko za su bar jam'iyyar tare da wani dan majalisar wakilai da cewa yan barandan siyasa ne kawai ke neman bata musu suna honar buyari matizai waziri da kuma alhaji tukur muhammad modibo faruk michika na ko cikin kusoshin jam'iyyar a yankin wannan wata masu yan kaza gini masu nema su bata mana suna ne ba mu taba yin rijejeniya da wani cewa a yau za mu eh, bar jam'iyyar pdp mu koma wani fati ba babu sam muna nan da ram ba mu sa da pdp za su yi gobe ba sabin da ba mu canza shaka ba ba abu ba ne wanda yake da hujja wannan abun da ka gani rubutu da mutanen nan suka yi da sauran su abu ne wanda bai da tudun dafawa so mutane ne yan kalila da ruwa ya kare musu suka gani in sun yi wannan kila za su iya deceiving na wasu mutane shine kawai kuma babu mutumi da ya tuntube ni kamun ya rubuta ka san a doka yadda ya kamata da in mutum zai rubuta takarda a kanka dole zai tuntube ka ya nemi ra'ayinka so babu wanda ya mana haka ba wanda muka yi wannan magana da shi ma waɗannan da suka tsaya takara a zaben da ya gabata sun ce fa ba da yawunsu ne ake tallan sauyin shekan ba sunana honorable stephen kaja eh, magana ƙarya ne ba gaskiya cikin ta kuma wayanda suka rubuta wannan taharudun su gani ne ruwa ya ƙari musu ba su da wani hanya na wanda za su iya samun guri su shiga su suka yayyanta wannan takardan eh, yan baranda ne wanda suna na aljufunsu ne karshen ma mutane mincika ba wata fata min shiga pdp eh, ni ne mai suna honorable emmanuel bitrus tiriwa murmi ba mu koma ba muna nan daram a inda muka fara muna nan a pdp kuma ba za mu bar pdp ba sai nan mun gan cewa elema eh, nan ma babu a kasuwa kafin nan mu ce mun bar pdp yankin michigan dai na ma cikin yankunan da jam'iyyar pdp ta yi kaka gida a jihar adamawa to sai dai kuma tun bayan ma zaben kananan hukumomin da aka yi ne abubuwa suka so ma sauyawa to ko hanya pdp za ta kai bentanta kuwa alhaji sabugarta shine ma shugaban jam'iyyar pdp a yankin ya ce su fa ba su tsorata ba don su rubuta su na kansiloli a za su tafi da su karya ne babu domin kansiloli ma ai mun ci zabe a michigan don sun san pdp gida ne na pdp a michigan local government saboda haka wanda suke su tafi nan ma don jiya muka kawo su muka ba su nasara in za su yi nasara ba su yi samu nasara ba a nan za su koma wani yan baranda ne. wasu dai na ma danganta rikicin cikin gida da ya bai jam'iyyar pdp da zama kan orgamin sayo shekan da wasu ke yi a yanzu batun da ko sakataren jam'iyyar pdp a jihar adama mr zilatun ke ma cewa ba haka batun yake ba. a ba rikici a su as i'm concerned ba rikici. ba ba ya ba ba mu tsoro don kamar yanda muke da yanda economy nan take tafiya da yanda wa'anda suke a gwamnati yanzu suke tafiya kaga dai ga su da sanda a hannu ba su sai ina za su rike ba. ga yara a gaban su ba su san ina za su buga ba ka gane hmm. to da a ce suna da eh, hikima da wisdom na tafiya da eh, leadership din to zai ban tsoro amma a yanda suke tafiya nan ba su sa makaman ba saboda haka ba ban tsoro com 2019 ina gani kaman eh, sule da ya taba fada ya ce kaman karbi goriva a hannun kuturu to haka shi ma zai karɓi mulki nan kuma ina da ban gaskiya zai faru haka ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya An jima kaɗan za mu gabatar da da rashin ta yi. Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma ma kai nake wa bege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da baitin ya babba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe, shi ya sauka rayayye duniya a gushe Banguri in tsara bar arzikin halittu, kau dabara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu. kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka, an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka, an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka. Waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka, dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka. yaudara ta tare gun wanda bai faɗin ka kai ne ilahu yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka Don kai ilahu yayi jifa don kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi to sai a gyara zama a saurari da rashin yi kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta jama'a assalamu alaikum maraba da shirin da rashin ta yi wanda ne salo garba ke gabatar haku daga nan birnin washington dc kwanakin baya farashin dalar amurka ya yi tashin goron zabe inda har ta haura sama da naira 500 kowace dala ɗaya a lokacin an ce hakan ya faru ne saboda karancin dalar lamarin da ya haddasa tsadar kaya amma yanzu sai gashi babban bankin najeriya yana samar da dalar makon jiya ma bankuna ba su sai saye duk abin da bankin ya fitar masu ba. Da yawaitar dalar yanzu ya kamata a ce farashinta ya fadi kasa warwars. To amma abin mamaki hakan bai faru ba. Shin me ya sa farashinta har yanzu bai sauko ƙasa ba? Wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya yi fira akan wannan tambayar da masanin tattalin arziki. Nasiru gare ka. Ina tare da Malam Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau ga wannan tambayar, shin me yasa har yanzu ba a samu farfadowar naira ko kuma matukar faduwar farashin dala ba a Najeriya? Duk da yadda babban bankin Najeriya ke tura miliyoyin dala zuwa ga bankuna da kuma hannaye masu canjiwa su 'yan BDCs. to na farko kudisan da aka yi maganan tura kudade bankuna akwai magana a takarda akwai kuma magana a aikace da kuma eh, wasu irin bankuna aka tura kudaden kuma wa isirin ka'idoji aka bayar na samun su kudaden a cikin farashin da gwamnati ke ganin za ta tafi da shi tunda duk abin da aka tura ana tunanin ne a rage farashi ko kuma hauhawar farashin dalan ko kuma yankewa to kuma matakin farko kenan sai na biyu kuma su waɗannan dalolin da aka tura shin an basu a kasuwan da kuma abubuwan da ake so a yi ko kuwa an samu haɗin baki tsakanin masu neman dalolin ta bakar hanya ana sulalar da dalolin wanda hakan ya sa duk ƙoƙarin da ake na rage karɓanta ba da dalilan da ake bukata ba in ta ci gaba da fita haka to haka zai iya haifar da a kasa ganin saukan ita farashin dala din saboda bukatuwanta din in yana da yawa kuma aka samu hanyar da ake yin ta na kuma ta hanyoyin da ake fita da kuɗaɗe daga ƙasar zuwa ƙasashen waje idan aka suka gano hanyoyin da wasu ake amfani da wasu waɗanda dama ba su da daman fita da kuɗaɗen amma saboda doka ya ba su daman fita da wani adadi kuma aka ci gaba da ba irin waɗannan adadin to zai sa waɗannan kuɗaɗe su ta fita sannan kuma yalwatanta da ake nema a cikin tattalin arzikin a cikin ƙasan zai iya ba za a samu cin nasara a haka ba wato shau dole ne dama an samu nasara ta farko inda dadala ta kai wajajen naira 520 dalilin tura miliyon dala nan sai ga dala ta karkato ta koma har kasa za a ce da naira 400 wato an samu kamar ragin naira 120 da wani abu amma abun ya kun biyu a haka kuma ana ta ci gaba da tura dala nan ya nuna kenan akwai wasu matsaloli da ke kawowa abun baya nasara kamar yadda kake bayani eh a kasan kullum idan aka duk yadda aka so a ingiza farashi idan farashin bai daidai da abin da zai sauke shi ba to dole zai tsaya cak ai shine ake kokari lokaci lokaci ake duba to wani nasara aka samu kuma ina ne ba a samu nasara ba inda ba a samu nasara ba kuma ta ina za a buɗe shi saboda har da hadan kuɗi tana tafiya ne da wunduna wato wundoci ko kuma kofofi wanda ita hukuma take amfani da su amma kuma masu amfani da kuɗi su kuma suna amfani da iya waɗannan kofofin ko kuma sun ƙare yawan kofofin to a kodawan lokaci akwai waɗannan saboda duk inda aka yi kasuwa na kuɗi to akwai kasuwa wacce gwamnati take kula da ita wanda take ita ce kasuwa na hakika akwai kuma kasuwan bayan fage kasuwan fage kuma za ka iya samun abubuwan da ake da dama wanda sun saba ma dokoki amma saboda biyan bukatar da ake samu a cikin kasuwan saboda kullum lokaci akwai bukatan ita a kasuwa akwai bukatar riba amma gwamnati kullum tana kulawa da a samu riba matsakaiciya ba riba wanda ake ce mata abnormal wanda ta wuce wuce yanayi ba to a kasuwan kuɗin nan kullum tana da irin wannan ɗabi'u ɗabi'un ta ne canza a cikin kasuwa shine irin wannan abnormal irin wannan kuɗaɗen wanda kiftawa eh, da bismillah an same su shine aka rage amma kuma farashin yana nan yana tafiya saboda waɗannan abubuwa da na jera maka wanda a kullum ita kasuwar nazari ake mata bayan an yi nazari sannan kuma a daɗa duba dokokin da aka yi na samar da kuɗaɗen da kuma waɗanda ake samarwa da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa ko ko ya koma ta hanyar da ba a yi tunanin wanda ba zai hana kuɗaɗen hauhawa ba misali kamar kuɗaɗen da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karɓar kuɗaɗen don asibitin ne ko ko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai ko kuma yana amfani da, wani dalilai wanda bai kai dalilin maganar lafiyan ba akan bukatun waɗannan kuɗaɗe haka ma ita kanta makaranta ana bukatun kuɗaɗe ne da za a biya makarantu ko ko kuɗaɗe da za a je a ji daɗi a ƙasashen waje ana amfani da ɗalibai ana fita da irin waɗannan kuɗaɗen shine abin kulawa to yusho har yanzu dai tasirin wato yaya tsarin tattalin arziki waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka ga tasirin nan ya bayyana a fili tunda na lura kamar akwai zargin akwai abubuwan da ake yi kenan waɗanda ba su dace ba su ne suka ɓata wannan abun ba wai tsarin ne na tattalin arziki da aka sani a makaranta ya sauya ba. eto eh abubuwan da za a yi suna da suna hannun babban kwamiti na wato monetary policy committee mpc wanda yake shine babban kwamiti da yake da alkaluman da yake fitarwa da kuma kulawa da bankunan da ake ba kudaden da kuma abin da ake bayarwa da kuma cika ka'idodinsa shine abin kulawa na farko kulawa na biyu kuma shine dole sai an shigo da an buɗe ita kasuwan kuɗin waɗanda suke da wasu kuɗaɗen sun fito da su saboda kan ka kula abin da ke faruwa tattalin arzikin ƙasan akwai tun abin da ya zaburar da wannan fitina na hauhawan farashin kuɗi shine yanda waɗanda suka samu dama suka ɗibi dalolin nan daga bankuna suka mai da shi gidaje aka kuma haƙa ramuka aka rufe su ba amfani da su wannan ya haifar da ƙaranci haka kuma da barazanan da ake ta samu na kulle account account na mutane waɗanda suke da waɗannan kuɗaɗe wanda da suke zirga-zirga da kansu suka daina sai an duba an domin a tsabtace waɗanda za a ƙara ba su dama su samu waɗannan kuɗaɗe kuma su samu waɗannan account account wanda za su yi amfani da shi wajen kasuwanci sannan kuma manya-manyan kamfanoni wanda suke da cikakken bukatun dalolin nan domin shigo da abubuwan da suka ya shafi tattalin arziki a bayyane shine kamfanonin da ke shigo da abubuwan da masana'antu mu ke nema da abubuwan da harkan gonan mu ke nema da kuma man fetur wanda ake nema wanda ya shafi dukka farashi a cikin ƙasa sai an wadata su da isassu su domin idan su waɗannan ba su samu ba ya zamana da 'yan siyasa da 'yan boko da masu kuɗi su ke bin hanyoyin da suke fito da kuɗaɗen nan to haka kuɗin zai ci gaba da zama domin wasu sun ba sa buƙatan dalan ya faɗi saboda sun ije dalolin a cikin kasuwa sannan duk abin da aka fito da shi za su yi su ga sun kwashe waɗannan kuɗaɗe to dole a duba waɗannan abubuwa da waɗannan wundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi haka kuma gwamnati sai ta zo ta bunƙasa wato kasuwanci a cikin ƙasan banda haɓaka abubuwan da ake faruwa eh, na wato na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin kasan najeriya sai an rage mutu abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali a ce ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen najeriya wajen kasuwanci a cikin kasan. ya nuna dai daga wannan bayanin da kai watakila har yanzu akwai masu ɓoye dala kenan in sun karba eh to ai dala har yanzu abin da ke faruwa shine ai ba za a daina ɓoye dala ba tunda kudin dar kasan ya faɗi sannan kuma ba a ba ije kudaden kasan wanda aka samu ta bayan fage a cikin bankunan kasan hanyar kawai da za a iya aje kudaden nan shine ta nemo dalolin da a kai su inda za a aje su abin ban tsoro ma da yanzu ya bayyana tun aka ce har an mai da makabartu wajen aje irin waɗannan kudade kuma ana ganowa to kaga ashe dole in ba waɗannan ɗabi'un mutanen ƙasan ya sake canzawa ba game da ita dalan da kuma kuɗin ƙasan to haka zai ta faruwa kuma za mu daɗe ba mu ga saukan wannan kuɗi na dala akan kuɗin mu na Najeriya ba akwai lokacin da dalar nan ma fa take wajajen naira ɗari da casa'in da wani abu take ɗari biyu to abun nan ma ina ga ai bai fi shekara biyu da rabi ko wani abu a ƙasan nan ko shekara biyu dai ko wasu abuwa amma yanzu a ce dalar nan har ta kai ɗari biyar da wani abu allah da ya taimaka ta dan fara saukowa yushau shin akwai wani tsari ne wato da shi babban banki baya bi kenan yadda ya dace in haka ne wajen haɗa kan masu waɗanda ake bawa dalolin nan da kuma kasuwa canji eh wato inda fa aka an fasa kilayi ne da daɗewa farkon sakiyar layi tun sanda gwamnatin tarayya a 2014 ta ɗibo a cikin kudaden ajiyarsa dala biliyan biyu da miliyan 800 aka shigo da su cikin tattalin arzikin kasan wanda kuma shigo da su daga kudaden ajiyar nan ba a zuba su a inda za a yi kasuwanci ba a hasali ma waɗannan daloli an raba su ne a hannun mutane wannan shine babban matsalar da aka fara samu wajen hada-hadan kudaden kasan waje sai kuma zuwan gwamnati da ta zo ta kukkulle fitar da dalolin nan ta inda ya zaburar da kasuwan bai ɗaya kamar wannan shekara biyun da kai magana lokacin da aka rufe kofofin da ake samar da kuɗaɗen nan aka fito da doka wanda ta hana a ba 'yan canji wato nbdc kuɗaɗen nan ta hana a ba da kuɗin makarantu ta hada a ba da kuɗin lafiya wanda ya zaburar da farashin ya mummunan hawa wanda a ƙarshe waɗanda ake ganin su suka kawo mana tashin hankalin su ne kuma aka ba su dama waɗannan kuɗaɗe nasu su ya ninka ninkin baninki a gidajensu kuma har yanzu suke amfani da wannan tashi da wannan dukiya suke danna tattalin arzikin ƙasan wannan ɗabi'a ta 'yan boko ne da 'yan kasuwa da kuma irin abu aminansu waɗanda suke ma tattalin arzikin ƙasa ba ruwan talaka a ciki talaka ma bai ga neran ba balle ya ga dalan duk wannan abin da ake magana na daloli ana magana ne tsakanin 'yan boko da 'yan siyasa da 'yan kasuwa jama'a abinda da za mu ya kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon abu da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri, sai kuma mako mai zuwa. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi To shi kuma ya kawo mu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga malamin Jalingo Primary School a Shaka. To alhamdulillahi ala kulli hal cikin ikon Allah a wannan litinin ne za mu koma bakin aikinmu. Insha Allahu za mu ci gaba da ba da mu ga 'yan baya. Don haka muna kira ga iyaye su sanya idanu akan 'ya'yansu. Ita kuma gwamnati ta samar da duk abubuwan da suka kamata a makaranti. Domin kuwa mu samu mu kyautata harkokin ilimi a ƙasarmu. mu. haka zalika kuma ta kyautatawa su malaman muddin aka samu haɗin kai tsakanin iyaye da malamai da kuma gwamnati to insha Allahu za mu samu kyautattuwan ilimi a kasar mu Najeriya domin kuwa ilimi shine garkuwar dan adam ilimi tushen rayuwa ilimi gishirin zaman duniya dan haka da fatan kowa zai riki aikin shi bil haƙƙi da gaskiya domin kuwa ayyukan da muke yi muddin muka rike su kowa yayi aiki tsakanin shi da Allah to insha Allahu zai samu nasara a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon gudanar da ayyukan da aka daura mana bil haƙƙi da gaskiya domin samun al'umma ta gari daga Babba Haruna Bajoga malamin Jalingo Primary School a shaka. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Wazuka, mai leda gwalalo a jihar Bauchi. suna kira ga hukumar wutar lantarki ta ƙasa. A gaskiya ya kamata kun tsawwala kuɗi musamman mu mutanen gama lokal zaman kun ce sai mun biya ku naira dubu uku. To bayan an biya ku naira dubu uku nan wutan nan babu ita. Kwata-kwata a wata wutan nan ba za a ba da ta kwana goma ba. sannan kuma gashi lokaci ne na zafi lokaci ne na buƙatar ruwan sanyi amma kwata-kwata babu wuta idan aka kawo wutan nan ta awa biyu to sai an yi kwana biyu ko kwana uku ba a kawo ta ba idan aka ba da ta kwana biyu sai an yi kwana goma ba a kawo ta ba to ya kamata a inganta wannan al'amari mana in dai har ana son a karɓi wannan kuɗi da ake bukata a hannun jama'a ko da yaushe idan akwai wutar sai za a ba da kuɗin amma wutan nan bai ta salamu alaikum To sai kuma takaitattun labarai kafin mai sallama. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce demokaradiyyar jamhuriyar Congo tana fama da barkewar kwayar mugun cutar nan ta Ebola. Ministan kiwon lafiya a Congo Oli Ilunga ya ba da sanarwa a shekaran jiya asabar cewar mutane uku ne suka, suka mutu sakamakon kamuwa da wannan kwayar cutar a arewa maso gabashin kasar ilunga ya gargaɗi mutane kada su tsorata kuma ya ce jami'ai suna nan suna aiki gadangadan wurin ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar wannan cutar hukumar kiwon lafiya ta who tana aiki tare da hukumomin congo game da daukar matakin wato ma'aikatar lafiya kenan a yankin inda wato mutane uku suka mutu a ranar 22 ga watan afrilu ana zaton wasu mutane guda goma kuma sha ɗaya su kuma sun kamu da kwayar cutar a yankin daraktan hukumar who a afirka mashidiso moti ya je babban birnin congo kinshasa a ranar juma'a don tattaunawa a kan matakan hana yaduwar wannan cutar kwamitin majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe talata akan gwajin makamin mai linzami da kure ta arewa ta yi wato na baya-bayan nan kasashen amurka da japan da koriya ta arewa da koriya ta kudu su ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da pyongyang din ta kaddamar da makami wato gwaji na makami mai linzami a jiya lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda zai iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama 'yan sandan turai sun ce kutsin na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma'aikatu 100 a kasashe 150 a duniya tare da saka cutar kwamfuta a kundin bayanan ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu kutsin. masu sauraro ƙashin shirin sashen hausa na muryar amurka a wannan ke kenan to amma kada amince da lasar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da ilimi da ɗan adam a halin yanzu kwajin mai alice a madadin sauran abokan aiki da ke fatar